السلام rahmatulah. ورحمة الله bayan uwa masu albarka ina mana lalai marhabin da taimakon farin ciki da Allah subhanahu wa ta'ala ya mana ta goma shi ya nuna mana wani wuni na sha ɗaya a watan ramadan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tana shekara 1438 wanda ya daidai da shida ga watan shida haihuwa na isa alayhi salam shekara 2017 domin ci gaba da fasara littafin allah subhanahu wa ta'ala a wannan masallaci mai albarka na karamba muna fata allah ya mana jagoranci ya fahimtar da mu abin da yake nufi kuma ya ba mu ikon aiki da shi a jiya mun karanta mun tsaya kan aya ta 44 yanzu za mu tashi ta 45 rabbi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله خلق كل دابة ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير أحسنت بارك الله فيك Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa girman ikonsa da ƙarfin mulkinsa da buwayarsa da bunƙasarsa ice wallahu Allah shi ne wanda khalaqa ya ƙirƙiri ya ƙagi ba tare da ya ga samfil ko misali ko ya kwaikwaya a gurin wani ba duk wani abin da za a jero a gaba ba wanda ya taɓa yi sai Allah subhanahu wa ta'ala kuma babu mai yin su sai shi subhanahu wa ta'ala yace wallahu khalaqa Allah shi ne ya kagi kula dabbatin dukkan dabba mimma in daga ruwa wato Allah shi yake kaga kowace dabba daga ruwa me yake nufi da dabba anan dukkan halitta dukkan abin da ke taka ban ƙasa ko kullu ma ya ala alal ardi fa huwa dabba da abin da yake tattaki a kansa shi ya kira da me dabba kaga dan adam yana ciki haiwanat irin su uh, shanu awaki tumaki jakuna duk wannan suna ciki da abin da ke takawa yana ciki da haka babin a rigima bane aka ce maka <laughs> babin rigima ne <laughs> a mistalah a asali in an ce maka dabba ana nufin mai taka ban kasa kuma kai ma kana takawa ya kai ma ai dabban ne ko amma daga baya ne sai aka ɗauka aka ɗauki masu hankali ba a kiransa da dabba aka mai da abin ga marasa hankali e shi yasa ai wani bawan Allah da tijo da yaje sai wata ke aibata shi ce hasabatni ko za'amatni shaykhan walastu bi shaykhin innama shaykhu man yadubbu dabiban ice tare ya cewa ni tsoho ne ice ma ba tsoho ne ni waye tsoho shine mai takawa sannu sannu man da dabiban wanda yake taka ɗaya ba ɗaya shi ne da amma shi da sauransa shi a ganinsa shi ma in yaje cikin zaurawa ya kamata a duba in ya rubuta application ya kamata ya kunsu ɗinsa almuhim dai addabatu fil asl shine ma ya dubbu al ard abin da yake taka ban kasa to Allah ce wannan duk gaba dai Allah subhanahu wataala shi ya halice su duk wata dabba da ka gani Allah ne ya halice ta yace famin hum aga bai ce famin ha ba ko idan da an dubi ghairul aqil marasa hankalin ciki sai a ce famin ha amma na so amma dan adam yana ciki shine ma number 1 to shi sai daga tashi ba da pronoun din sai ka da irin nasa da mimul jami'i na masu hankali ce famin home a cikin dabbobi akwai manyan shi gashi ma ba mayan ba ta galibi an yi rinjaye da bangaren masu hankali akan marasa hankali akwai manyan shi ala bakuni wanda yake tafiya yana jan ciki wanda shi da Allah ya tashi ya programin dinsa yanda zai ituru daga wani guri zuwa wani guri shine ya ja cikinsa shine famin hum manyan ala bakuni duk wannan ma halitta Allah ce baka yi saka raina ba kuma sai ka gode wa Allah da Allah bai yi irin wannan ba wa minhum a cikin dai dabbobin akwai man yamshi ala rijlaini wanda yake tafiya daban da kafafuwa guda biyu kaga masu jan ciki kamar irin sun cije da sauran dangogin su ko masu tafiya kan kafafuwa guda biyu kamar kai dan adam da tsuntsaye da dangogin irin wayannan yace wa minhum a cikin dabbobin dai akwai manyan shi ala arba masu takawa da kafafuwa guda hudu akwai masu jan ciki akwai masu ja kafafuwa eh, guda biyu akwai masu tafiya kafafuwa guda hudu su kenan iyakacinsu su a halitta Allah tana da yawa in lissafin za a yi za a lissafa ma da yawa amma dai an lissafa muka mafi yawancin wanda ka fi sani da wanda ka fi gani sai Allah ya ce to ya khluqu Allahu ma yasha eh Allah shi ne Hayuwa magajin gobe shi me ke halitta abin da ya ga dama a gurin halitta ba mai zaɓi gurin halitta ba mai ba mai zaɓi dukkanin manan ko in ce duniya ba wanda ya taɓa zabar mahaifinsa ko mahaifiya sai dai Allah ya zaɓa masa kawai inda ka gan kanka nan Allah ya zaɓo ma haka duk duniya ba wanda ya zaɓi kala kala jikinsa Allah yake yi ma wannan duk duniya ba wanda ya zaɓi yare ko ƙasa ko duk wannan zaɓi yana Allah subhanahu wa ta'ala yake ma to haka ƙira da sura da komai duk wannan zaɓin Allah ne subhanahu wa ta'ala to shi isa idan ka ne muka canja wani ne da Allah ya ma wannan wata babbar wani babban sabo ne da Allah zai kama ka akai kuma alwashi ne da shaidan ya sha cewa sai ya sa dan adam yayi wannan wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna adhan al-an'ami wala amurannahum fala yughayyirunna khalqa Allah haka shaɗan ya sha alwashi ce lallai sai ya sa ɗan adam ya canja halittar Allah shi yasa yana cikin taɓewa ta farko da zaka rayu cikin ta shine ka raina halittar da Allah ya yi ma eh laqad khalaqna al-insana fi shi dan adam a cikin dabbobin gaba ɗaya Allah ya ce mun yi shi da kyandiri da halitta Allah mai kyau amma ta dan adam ta fi laqad khalaqana al-insana fi ahsani taqwim hakika mun yi dan adam a cikin diri mai kyau kaji akwai masu taka hudu amma kai ba ga ciki akwai masu taka kafafuwa barkatai ma ya kake ganin kan kafafuwa barkatai zaka taka ka dan hararo kai ka gani balantana je dan ciki yanzu da nan ciki za ka iya kwallo sarkin kwallo an gani to wato yadda Allah ya tsari ba ta inda za ka kalli adam ka ce ya kamata a ce kai idanunsa ina ma tsakiyar ka aka yi masa ba a nan ba ko a ce ina ma ba a goshi ba a bangaren goshi ba ke aka yi ba ka da makusa a kai to a ce wai an sa maka ko ka ga wata halitta da Allah ya ma ko ya ma da wata kala ka ji cewa ba ta yi ma ba to ka shiga uku ka lalace wallahi ka shiga uku daga lalace daga nan ne kuma sai ka shiga wata duniyar ta daban sai bayan ka yi nisa kuma ka zo kana da sanin ma baka yi wannan ba ko daga mutum Allah ya masa kala lafiyayya sai ya fara bilicin to ganin kuma lalacewa ta zo zai ta asarar kuɗi zai yi asarar mutunci zai yi lafiya kuma zai zo ya kuka lokacin da kukan ba zai masa amfani ba to shi yasa kana da kyau kakkare na kakkaje a jikinka cewa wai ko ne ma gori ya ce kai mummuna ne ƙarya ne a halitta Allah ba mummuna sai dai wani ya fi wani kyau na sha mu labari wani balarabe shi wani dan mu bahaushe sai ya hatsaniya ta hada su fada sai shi balaraben yana so ya tusa masa bakin ciki da haushi sai ce banza sammara irin sammara din nan dan baki kawai shi ma ce bai yaba kamfar kawai to ba shi kenan ba banza baki kai ma banza fari sai ce a'a to shi farin aibu ne ita to shi ma bakin aibu ne kuma sai rigimar ta koma wasa sai aka tafi aka aka gaba to yanzu da lokacin da ya ce masa banza baki ya dauka cewa bakin wani mummunan abu ne tashin hankali ne me zai koma gida cikin bakin ciki abinda ba zai taba yiwa ya gyara shi ba ya canja shi ba sai dai kuma ya zo canja rayuwarsa fasali idan ma shi baya nan mu na bayan zalika la ilaha ula'i ko ba ka ji ganin masu bulishin ba haka ya gansu mu zabzabi na bayan zalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula su sun tashi daga bakakin kuma su basu zama fararen ba kuma su zama wani gurin fari wani gurin baki wani gurin dabbar dabbar su ba ku tare ba su ba haka za ne kai ta gani to shi yasa kawai ka karbi yanda Allah ya kuka gode wa Allah ko da yaushe ko da yaushe ka gode wa Allah akan halittar da Allah subhanahu wataala ya yi ma kuma karka ji ko ke ji musamman ma mata karki da cewa wai ke a haka ba wanda zai so ke ina ke da ke fata Allah ya kawo miki na kira ban akwai wanda shi irin ke ne nema shi sa Allah ya mutane ma da wato sha'awa daban-daban lokacin da wani zai ce maka shi fara yake so doguwa siririya wani kuma zai ce maka shi baka yake so gajeriya tattirna a ah, ra'ayi mana ra'ayi riga ko abincin wani guban wani ji malam bahaushe to shi sa kai kawai abin da kake bukata ka dace da mai kaunarka ke ma abin da ke jira ki jira Allah ya koro miki naki rabon mai san irin kalarki ko wata Allah ya yi wata siririya amma sun take sai ta sha ta farshe wata kuma Allah ya wata mai kima sun take ita kuma sai ta yi ta training tasirance ta gona ɗora kai aiki ne ɗora kai wahala mentality ɗinka ake tabawa ka gode wa wannan halitta Allah ce haka ya yayi maka to gode mata karbe ta haka wallahu khalaqa kulla dabbati mimma Allah ne halicci duk kowace dabba daga ruwa ruwa sinadarin halitta daga tugon maniyi kenan shine ruwan maniyi ko min ma'im mahin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata 'idaman fa kasana 'idama al-ahma zuwa karshe amma dai kowanne sinadarin halittar tasa duk wata dabba ga sinadarin halittar ta daga tugon maniyi ne ruwan maniyi daga Allah subhanahu wa ta'ala yake halitta sai dai bambanta wannan wannan nasu nau'in ruwan halittar daban wancan nasu daban amma dai gaba ɗayan su Allah ya halicce su ne daga wannan yace hal ata insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura inna khalaqna al insana min nutfatin amshadin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira a wata ayar Allah yake cewa awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin Allah yana tunatar da mu duk wata dabba da ganin ta duk karfin ta duk kwanin ta daga fa wannan dugon ruwan ma ummahin ruwa wulakantacce wanda kake raina shi in ya taba jikinka sai ka wanke kana kyankyamin sa daga wannan aka halice shi duk wannan wato na rai na rai din da ruwan yake da rashin kwarin sa to duk karfin mutum da ka gani fa daga nan yake Allah ya ce awalam yaral insanu shi dan adam baya gani ne yana maka wazi daga asalinka anna khalaqnahu mu muka kirkire shi min nutfatin daga wani ruwa fa idza huwa khasimun mubin wa shine sai gashi kadam shine fa idza alfajaiya ko kadam ba sai gashi wai ya zama mai husuma bayananniyar husuma ga Allah ya tashi ma ya wuce wai fada da ɗan uwansa a baban halitta ya shi da Allah ma zai hai yana izgiri yace wa daraba lana matsalan. yanzu yana buga mana misali ita kawo wasu misalai na shiriri ta wani hankali wani ba Allah misali ya ɗauko kashi ya zo gaban manzan Allah ya burbushe ita yau yanzu wannan kake nufi wai za a tashe shi halitta Allah ce ba sai ka ɗauko kashi ka zo da shi ba wa daraba lana masala yana so ya buga mana misali wa nasiya khalqahu ya manta da shi halitta shi karan kansa qala man yuhyi al-'idama wa hiya ramim sai zo ce waye zai raya kashi bayan ya riddige ya murmushe ya gurguje Allah ce to faɗa masa qul yuhyi an ansha'aha a marratin eh wanda ya ƙirƙire ta tashin farko ba tare da misali ba to shine ne zai raya ta daga baya wa huwa bi kulli khalqin alim na'am yace wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء Allah shi ke halittar abin da ya so yanda ya lokacin da ya a inda ya so kuma kamar yadda yake so subhanahu wataala ba wanda ya isa shi babu wani mutum da zaka ce wai an yi shi yanda ransa yake so ko ko ba wani mutum da zaka ce wai kamar shi ya kansa a inda mutum zai kansa da kawai kwaba kuwa wala kwaba za ka gani ko khuliqta mubarra'an min gairi aibin ka annaka tsar kulikta kama sha'u ko eh an halicce ka ba tare da wani aibi ba kowane iri ne ana manzo Allah ka take ana ce kamar an halicce ka kamar yadda kake so a anan akwai question mark in Allah ya halicce ka yadda kake so shine zaka kyau amma kai aka halarci ka inda kake so kai ka san kyau din ma kafin Allah ya nuna ma eh ai ba san kyau ba dan Allah ya nuna ma shi ba ko ka sani ne yanzu da an yi maka irin kira irin ta alade sai ka ta iya kyau iya wannan wallahi abin da zaka ta kenan me yake sa ka rinka ganin kyau da muni ko ai ganin wani shi yake sa a gane wannan da kyau ko wannan ko diddani lamastu jami'a hasuna wadiddu yuzhiru husnahu didu inda ake gane fari da bakin an ga farin da bakin sai gane lalle wani akwai fari wani akwai in an gane kyau da muni sai an ga wannan da wannan ko eh wai wani sarki Allah ya shi da kira kamar yadda suke cewa mara kyau amma sai mu ci Allah ya halicce shi da rangwamen kyau kenan akan sauran mutane kawai wata ran shi ba duba mu dubi ba mu dubi sosai wata ran kawai sai tsotsaye ya sa ya ga mu dubi ya gan shi ce yanzu wannan waye a ciki ba da wasu ka ce ranka ya dade ranka ya dade ya ce a wannan dai wane ne kai wannan kuma wane to wannan da ban san shi ba shi kuma waye aka ce ranka ya dade ranka ya dade ya ce ba da kuna nufin ni ne ba don kowa ga shi nan kai wani ga kanan kai ma wani ga kanan tun da ya san sauran ko shi ne bai taɓa ganin kansa ba ita to wannan din ku faɗa min waye suka ce ranka ya dade ranka ya dade in ce ba dai kuna nufin ni ne ba aka ce ranka ya dade ranka ya dade ce to daga yanzu kan sake ganin mudubi kan sake ganin mudubi a gidan nan cikin aka daina duba mudubi har sai ba da ya manta da kamarsa wata nan tsautsayi kawai sai aka je gaba ruwa kasar ruwa kuma yana da in ya zama gare gare to nan ma da ya je ya ga wannan kamar tasa sai abin ya Fata masa rai ya yi kuka ya kuka ya kuka ya zo ya zauna to shin ban da abinsa tunda shi a sarki yake ka san fa kyau da muni wasu suna ɗaukawa shine duk babba ƙarshen kafafa mutum gurin kyau da muni da wasu a ɗaya ɓangaren ba ko a jinsi shine kawai kafafa ka rage gurin kyau da muni to kuma shi mutum ya kai sarki ko yake da kuɗi ai ya wuce zancen kyau da muni eh, iya yadda yake so zai samu ko iya wata yadda yake so a duniya zai samu wai matasa ɗauka suke kyau shi yake ba mutum kyakkyawan mace ko matar da ransa yake su sun manta cewa shi namiji ba da kyan fuskarsa ko kira jikinsa yake mutunci ba ba da wani yake mutunci ba a ka je ka nemo ta kima ta musamman wacce ba kyau ba ba gangar jiki sunanta ba to anan kake mutunci in kana da namiji eh mace ce mutuncin ta baya kammala musamman dai a gurin wasu musamman a gurin wasu wanda abin ya su ba sai ta hanyar gangar jiki almuhim da ya sarki da ya ga fuskarsa a nan sai hankalin sai tashi shine zo yake ta kuka yake ta kuka sai ga fito fada rana ba fara'a ba komai sai shehu da ya shigo da ya shigo sai ganin sarki ya ɓace kowa kuma ga sandan masu fushi da bashin wani yan fada in sarki ya murmushi to ko mutu aka yi masa murmushi zai yi in kuma ya ɓata rai ko an masa shigo ko ma dai me ya faru ne na farin ciki ɓata rai zai shi ma sai shehu da haya shigo dama shi shehu shine kawai yake iya tambayar sarki me ya faru ita da sarki yana kuka shi ma ya koma gefe ya kukan ya kukan ya kukan sai ce ranka ya daɗe kafin ci gaba da kokawa zan iya sanin me ya faru sai in shiru ita ranka ya daɗe wai so nake nima in ɗora akan inda aka tsaya amma kafin ɗora so nake in san dalilin kokan sai yawa wani bafari isara ya faɗa masa da wafadar na ya faɗa masa me ya faru sai ko shehu da ya rinta wani ihu ya ringa birgima ya ringa birgima a rike shi da kira aka ba shi hakuri ya sarki ya tsaya da kuka ya bara ba shi hakuri ice me ya faru ice to ranka ne kai sau ɗaya kayan fuskar ka shine kake wannan kukan mu muke ganin kullum ai kamata yi <laughs> ai kamata yi mai kukan da furki mako <laughs> almuhim ba wani wanda da za a bashi dama ya kansa zai yi rabin rabin kaso ɗaya cikin miliyan ɗin yadda yake Allah subhanahu wa ta'ala ne kawai ya yau ka haka ka sai ka gode wa Allah biyan yanda Allah ya yi ka ka gode wa Allah subhanahu wa ta'ala kakkare na halittarka in ba ka ba sai ka mutu bakin ciki ya kashe ka saboda abin da ba zai gyaru ba sai ta hanyar cutuwarka amma ala misali mutum ne yake da wata sura ta saba da ta mutane to nan ba matsala a je asibiti misali a masa operation a masa wani gyara kamar yaya mutum Allah ya shi da hannaye guda biyu sai ya ga mai hannu uku to wannan larura ake kiranta da cuta ba a kiranta canja halitta Allah subhanahu wa ta'ala mutum ne yake da jeren hakware kaga jere ɗaya layi ɗaya Allah ya yi mako to sai aka yi maka layi biyu ga wasu a gaba ga wasu a baya a ga wannan cuta ake kiranta to babu laifin an je an masa wani yara wato dai wani abu da yake eh, ya saba wa yanda Allah subhanahu wataala ya sauran mutane to na kiransa cuta amma ga kawai normal situation kawai idan kana baki ka cewa zaka siyi wasu mayuka dan kai fari to yana cikin alwashin da shaidan ya dauka cewa zai sa sai sun canja halittar Allah kuma lalle Allah zai kama ka akan wannan Allah subhanahu wataala ka samu dace yace ya khuluqullahu ma yasha Allah shi ke halittar abin da ya ga dama inna Allah tabbas shi Allah ala kulli shay'in qadir shine mai iko akan dukkan komai babu wani abu da yake gagararsa subhanahu wataala yace laqad na'am والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم لقد أنزلنا آيات مبينات ومبينات إريان دم كوشي أبايكو duk kirawoyi sun tabbata daga manzara sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce tabbas hakika wallahi mun saukar da ayoyi shi ma ayoyin a fasarorin da muka irin na baya akwai ayoyi kauniya ayatun kauniya da ayatun qur'aniya ko eh Allah ya ce sanurihim ayatina fil afaqi za mu nuna musu ayoyinmu a sammai da kasai wurare daban-daban kaga nan ba ana nufin ayat qur'ani ba ko a ayoyin da suke nuna lalle hakika Allah guda ɗaya ne rak sai ga mutumin da yake da taurin kai bai da Allah ba wani gagarin malamin science ya yi zurfi ya yi zurfi a science nasa da karshe kuma sai ya tike da gano cewa lallai wannan abubuwan dole akwai wanda ya yi su hakika ya kira shi da nature kuma ya kira shi da me zai kira shi dai. amma tabbas zai ce lallai wannan abubuwan ba zai yi su kansu haka kawai by coincidence ba ba zai yi ba dole akwai wanda ya yi su kuma da tsari cikakken tsari to wannan shine Allah subhanahu wa ta'ala wannan ayatun kauniya kenan sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim za mu nuna musu ayoyinmu a bangarori daban-daban na duniya da kuma a karan kansu hatta ya tabayyana lahum annahu alhaq har ya bayyana a gare su karara cewa wannan qur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam addinin musulunci gaskiya ne to Allah ya ce laqad anzalna ayatin mubayyinat hakika mun saukar da ayoyi masu bayyana gaskiya babu wani wanda yake a doron duniya yanzu da zai ce bai gane gaskiya addini ba sai dai ya ƙiji ko ka zo makaranta ko baka zo makaranta ba za ka ji ana ta bayyana halal Allah ya bayyana halal da haram ya bayyana riba ya bayyana riba ya bayyana gaskiya ya bayyana ƙarya ya bayyana daidai ya bayyana ba daidai ba ya bayyana shirya ya bayyana bata subhanahu wa ta'ala babu wani abu da zaka yi da zaka ce wai kai cikin rashin sani sai idan kai ne ka ga dama in ba haka ba Allah ya turo da manzanni ce rusulan mubashirina wa munzirina li Allah ya kuna linnasi ala Allah hujjatun ba'da rusul Allah ya turo da manzanni dan su zama masu yin gargadi masu yin bishara mubashirina masu yin bishara ga masu aikata daidai wa munzirina masu yin gargadi ga masu aikata kuskure saboda me li Allah ya kuna linnasi ala Allah hujja dan kai ya kasance dan adam yana da wata hujja bayan turo manzanni ba wani mai hujja a doron duniya ba wani wanda zai bata i wa Allah hujja akan batansa dama Allah shi ma kunna mu'azzibina hatta na ba'atha rasula ba ma yin azaba sai mun turo da annabawa to kuma ya turo da annabawan sun yi bayanai kala kala yanzu yanzu ka duba ga misali yanzu ka dauki birnin Kano wanda bai je makaranta ba ma zai kasa yin karatu ne idan ungo ku kusa da kai ba masallacin da zaka jiyo karatu tun daga gidanka to rediyon ka tana ji ko duk tashar da kan bude akwai karatun addini kwanaki wata tashar wata tashar rediyo a Kano ta tara ma'aikatanta gaba daya ta ce ita ce kusan station na farko da suka fara zuwa Kano a matsayin private to amma har yanzu me yasa ba su karbu sun zo daga bayan bayan su sun karbu sun yi suna su ba su karbu ba suka tattauna dogo tattauna dogo muhawara sai daga baya suka gano cewa ai illar guda ɗaya ce suke da ita su a ganin su in an sa matasa kaɗe-kaɗe da raye-raye a nan za a ji hankalin matasa to an yi kiɗan 24 hours an gani kiɗan bai ci ba an yi abubuwa daban-daban an gani bai ci ba to me ya faru sai ka ce ai in dai a Kano gaki to abin da zai fi jawo mutane shine a ringa sa wa'azi wala abin da suka yanke kenan kuma daga wani lokacin suka yi kokari suka bada wani airtime ba free na an ringa saka wa'azi da karatu suka na addini a ciki din da ba musulmai bane ba musulmai bane amma neman kasuwa suke ko ka san mewa in kana farauta abin da kake so zaka sa abin farauta ko abin da yake so abin da yake so yanzu kana so ka farauto kifi nan sai ka duba mai kafi sha'awa a duniya sai ka saka a jikin fitsa ka jefa a cikin ruwa to ko kula ma zai yi amma duka ka nemi abin da yake so ka nemi tana sai ka sa a fitsa sai ka jefa a ruwa ko sai za ka farauci kifi to da customer suke nema kuma a birnin Kano to kaga sha'ab din Kano mai dai nake son in yana da san addini al'umma Kano suna da san addini to ka ga ba yanda za a yi mutum ya zo ya ce wai ga wani abu da bai san hukuncin sa halal bane ko haram babu innal halala wa innal harama duk ko waye bayani Allah subhanahu wataala ne bayani a Qur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yi bayani kuma har gobe magadan ba suna suna ta bayani kullum a zaure a yi karatu a makaranta a yi karatu a gidajen rediyo a yi karatu a gidajen tv a yi karatu a jaridu a yi karatu a net a yi karatu in ka buɗo inda yake barna kai ne ka buɗo ganin dama ne baka ba akwai inda ka buɗo karatun ne zalla tsantsa face tatacce lafiyayye pure one eh amma ka buɗo gurɓata to kai ka gurɓata ka bi gurɓata sai zama bulmatun ah, ba'du wa faqa ba'du eh amma dai akwai nuru tare da kai gurin nuru zaka je sai zama nurin ala almuhim laqad anzalna ayatin mubayyinat ko mubayyinat Allah ya ce mun saukar da ayoyi masu bayyana gaskiya kuma bayyananu su a karan kansu su a karan kansu bayyananu kuma sanan ka bi su za su bayyana maka gaskiya za su bayyana maka shiriya daga bata za su bayyana maka riba daga riba za su bayyana maka daidai daga ba daidai ba za su bayyana maka haske daga duhu za su bayyana maka sunna daga bid'a babu wani abu da zai ce wai ka rikice ka rasa wanne ne ba wanne ne ba gabas ne ko yamma dama ce ko hagu a ba wannan li halika man halaka li halika man halaka an bayyana wanda zai bata ya bata yana sane cikin sani wa yahya man hayya an bayyana wanda zai shirya shi ma ya shirya cikin sani wal sabili ad'u ala basira shi ne shi laqad anzalna ayatin a hakika mun saukar da ayoyi masu bayyana gaskiya kuma bayyana wanda suke bayyanannu babu duhu a cikinsu wallahu wallahu hadi man yasha'u ila siratin mustaqim to zaka tambaya sai ka ringa mamaki ga gaskiya nan ta fito kuru-kuru ga gaskiya nan a bayyane da rana tsakar gaggal amma har yanzu akwai wanda ba su bu ba sai Allah ya baka amsa kana ta mamaki yanzu a ce musulunci ne yanzu wani mutum ya zauna ce to a ce wai Allah biyu ne to sai ya za yi zama Allah biyu ko uku lauka na fihi tun ila Allah da fasalata ai ba zai a ce ai masu mulki guda biyu a ƙasa ɗaya ba ko ko gwamna ba zai a ce akwai gwamna biyu ba ƙasar za ta zauna lafiya yanzu a ce gwamna biyu ne a Kano za ta zauna lafiya wa zai da umarni wa zai ba da hani in wannan ya ce ai eh, wannan ya ce aya za yi dole wanda ya haƙuri ya zama ba gwamna ba ko idan kuma kowa ya hakura fa zai faru crash shi na lace lau kana fihi ma alihatun allah la fasadata da mai da kasai duniya tana da wasu alloli banda Allah to da ba zai yi ba abin ba zai tafi aka ba da gaba ɗaya sun rushe to kaga wannan abu ne dalili ne karara da yake nuna Allah guda ɗaya ne tunda kai da kanka a cikin gidanka ba zai ya ce akwai mai gida guda biyu ba masu ba da umarni a gidanka kawai fa ko wani lokacin kai da kanka gidanka guda ɗaya da yamma ta kan mulkin ka ya motsa in ka ce in ce to daga gida an ce in zo sai ka ce to waye waye mijin naki a ciki a gida ake auren ku ko anan ake auren ki ka dora gaba ka ɗaya kan ɗaya ko mulkin ka ya motsa to na ce ba za a je ba za a je ba kuma sai hakurin saboda kake da mulki a cikin gidanka amma da za a ce to an ce sai an je to da ɗayan biyu ko ka janye ko su janye ko auren ya mutu ko ba haka bane dole ɗayan biyu ne zai faru ta ga wannan hujja ce a gaban ka bayyanan ya karara amma sai ka ringa mamaki masu cewa Allah uku ne ta yaya suke fahimtar wannan su ta yaya trinity take aiki ne a ce Allah uku ne 3 in 1 1 in 3 ka gani to shine kake mamaki Allah sai ce to wannan tambayoyin da za su zo kanka ya za'i kaza ya za'i kaza ya za'i kaza bayan bayani karara filla filla dalla dalla daki daki sai Allah ya ce maka to wallahu ya hadi man ya sha'u amsa kenan eh ba wai bayyana gaskiya bane kawai wajhadu biha akwai wayanda suna ganin gaskiya kuru kuru amma ta su musanta ta wasai qanata ha anfusum da zukatansu sun yadda sun yi yaqini me yasa zulman saboda zalunci wa uluwan da girman kai girman kai da zalunci duk wani yana cikin dalilai kuma Allah ya ce maka wallahu ya hadi man yasha Allah shi ke datar da wanda ya so anan ko ai shari'a kala biyu ce akwai hidayatu bayanin wa irshad ko akwai hidayatu tawfiqin wa qabul hidaya ta karba da kuma dacewa to na ahanin Allah kawai take to shi Allah ya baka amsa ce to Allah shi ke shirye wanda ya so wanda ya ga dama ya hadi man ya shawo ila siratin mustaqim zuwa tafarki madaidaici dodar in ka bi shi har aljanna in ka bi shi har dacewa in ka bi shi har yadda Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka kara mana shirya ka miƙa da akan wannan hanyar na'am wa yaquluna amanna billahi wa bil rasul wa ata'na thumma yatawalla fariqun ba'd dhalik وما أولئك بالمؤمنين نعم وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين نعم أفي قلوبهم مرض أن يغتابون أم يخافون أن يحيط الله عليهم أن يحيط الله أم يخافون أم يخافون أن يحيط الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون أحسنت بارك الله فيك Allah ya ce wa ya na amanna billahi wa bin rasul suna cewa mun yi imani da Allah mun yi imani da ɗan aikinsa ɗan saƙonsa da karansa manzo sallallahu alaihi wasallam bayan Allah ya mana bayanin muminai filla filla i fito da su cikin haske bayyana mana su nurun ala nur sai aka dawo aka yi mana bayanin kafirai shi ma filla filla aka fito da su kiri-kiri muka gansu zulumatun ha fawqa ba'd to sai aka zo kaso na uku eh masu shiya ko ina mudabdabina baina zalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i masu raba kafa ko eh masu raba kafa su suna nan kuma sannan suna nan Allah ya ce wa yaquluna suna cewa su waye suke faɗa hmm? bamir anan zai koma kanwa eh munafikai to an yi akwai bayanin su a baya الضمير ila إلى مذكور ko an أقرب مذكور akwai bayanin munafukai? anan يعود ila al في ذهنك اي كان kana jin bayanin wannan suwa ake nufi ko kaman zo ce maka kai ai fa sai ka ji mutum yana cewa ina karasta maka kai ka san dawa nake bayani misali misali ko da ba masu maka misalan siyasa ba su ranka kawo misalan siyasa amma yanzu da kai haka ka ce wani bacci kake ka ce a abin nan nake an sai na kado ta tseko tsaye ko eh nan fa yana da amfani likiman yana da amfani sosai wala da za masallaci na dan yi likimo na so na ga ikon Allah yanzu da sunan na gaya ma a masallaci kawai na zaune kafin azhar wajen sha biyu da ashirin da biyar haka na dan bude masallaci ban gama budewa ba ne kadai na a na sa waya ta a caji sai wani ya shigo sai ya dauki buta ga ban daki ba kana shigowa masallacin hagunka shine ban daki nan kuma daman ka gurin diba ruwa sannan kuma cikin ka shiga masallaci sai ya dauki buta sai ya zuba ruwa to shine ya zagayo masallacin yana kewayawa sai hango wannan wayar a rikin chari sai ya zagayo ta kofar liman ni kuma ne haka ina likimu sai kewaye ta kofar liman yana kewaya sai shigo da butarsa yana shigowa na gare garin garin ya rufe wannan waya sai na fasa laki modin na bude na bude ido na da muka rayu sai ce ina ne ban daki sai ce ga shan a to shi kenan ban daki ga tambaya akan akan darduma fa ta liman fa irin wannan idan darduma ga kamar mutum ya shigo can ne kana shigowa can ga gurin ɗibar ruwa kuma gaban ɗaki a gurin amma nan kuma da kofa sai ka zagaye ka ke ta haka ka zo ka shigo ta wannan kofar ka tsaya akan da ruma zulmi yake sanan ka ce ina ne ban ɗaki almuhim ka kalma ce guda ɗayan ka faɗa za ka san za ta nufa kai tsaye an san da wa suke ba sai an faɗi wa yake nufi ba ko wannan kalmar kamar wannan kalmar da na faɗa ai ka san ba sai an faɗi ina ka dosa ba ko a zuciya sai ina ake nufi to anan ma haka ne kana jin magana ka san da su ake nufi shi Allah ce wa ya yaquluna ai hankalinka zai tafi cewa wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum ka san da su ake nufi da yukhadi'una Allah wal ladina amanu Allah ce wa ma yakhda'una illa anfusuhum ma yash'urun fi qulubihim marad fazadahum Allah marada zuwa karshe a cikin mutane akwai masu cewa mun yi imani Allah mun yi imani da ranar lahira amma ina sam wai nan ba mu mu'mine bane in juwa in ji Allah a guraye daban-daban a cikin Qur'anin sai ya karanta su قالت الأعراب إيش قل لم تؤمنوا ولكن قلوا إذا جاءك المنافقون إنك لرسول الله يقول والله يشهد إنك لرسوله والله يعلم إن المنافقين لكاذبون ده قرية سكي kuma ƙaryar ce an sani shine Allah ya ce to mutanen fa suna faɗa eh ka ba abin da suke cewa wa yaquluna suna cewa amanna billahi mun yi imani da Allah wa bir rasuli ko mun yi imani da manzansa da kadan Allah wa ata'na ko mun yi biyayya ana akwai kaga wa ata'na ata'a fi'lun wa fa'ilun ko ata'na nan fi'lun wa fa'il to ina maf'ulun bihi mahdhuf yadullu alayhi al-madhkur wa ata'na Allah wa rasulahu kenan an gane an shafe shi yace to mun suna cewa mun yi imani da Allah ko mun yi imani da manzansa sannan mun yi biyayya ga Allah mun yi biyayya ga manzansa thumma yatawalla fariqun minhum sannan sai wata tawaga daga cikin su kaga sun juya baya min ba'da zalika bayan duk wannan tuce da suke da cika baki gurin cika baki kan gurin imanin baka ba wanda bai su imani inda ya zo a bayanin imani ne sai ka ce attaqwa huna kawai in eh, takawa ta tabbata a gare su amma a aikace in an zo a nuna imanin a aikace to anan ne za ka same su zero shi kuma daman imani kasu a gurin ahlus sunna qaulun wa amal ko eh magana ce da aiki qaulun kawai babu amal baya isa amal kuma kawai babu qaulun shi ma baya isa al-imanu al-imanu i'tiqadun bil janan wa qaulun bil lisan wa amalun bil jawarihi wal arkan wannan shine imani eh alam tara kayfa daraba Allahu masalan kalimatan طيبة كشجرة طيبة أصلها haka imani yake bishiyar ta sukuwa take sabitun ta tabbata a cikin kasa ta kama ƙasa sannan kuma sai zama far'uha fi sama sai rassanta su fito gangar jiki in ya tabbata a cikin zuciya ya kafi sosai daram da kau sai kuma ka ga alamominsa gaba ɗaya a cikin jiki amma wa matsalu kalimatin khabithatin kashajaratin khabita ne to fat min fawqi al-ard ma laha min qarar bishiyar da bata tabbata bata kafu ba ko ya iska take sai ta kada sai ta watsar da ita saboda bata kafu a cikin kasa ba to imanin munafikai kenan Allah ya ce suna cewa mun yi imani da Allah da manzansa kuma mun yi biyayya ga Allah da manzansa ice sun mai tawalla fariqun minhum sai kuma ga wasu daga ciki suna juyawa min ba'di zalika bayan duwancan tutiyar da cika baki ita ina wa ma'ula'ika bil mu'minin nan sam ba mu'mine ne. me ake so a nuna maka anan kan baka ta wanda ya ce mumini ne shi mumini ne shi kar kuma ka duk wanda kake gani da rigar musulunci ya kasance musulmin muminin gaske a'a akwai wanda suke kafirai kiri-kiri an san su akwai wanda suke muminai kiri-kiri in and out nurun ala nur ko na ciki da na waje su ma an san su amma kuma yan tsakaniya mu tsakaniyar muzabzabina eh nan bangaren suna da shi a can bangaren ma suna da shi a dai ta fara kuli kuli ne su ko ka ce jimina an san jimuna wa ka ce ke jimuna me yasa ba kya tashi ne tashi ni ko ba an gaya muku ni tsuntsu ne ba kuma ce ni ba ka ga ko fato na ba aka ce to me yasa ba kya dauka kaya ne tace an gaya muku ni raƙumi ne tsuntsu ce ni ba ka ga fuka fuki na ba to da inda ta fada ita ko ina ma kuli kuli ce da inda ta fada gaba ne to su aka wayannan suke idza laqul ladina amanu قالوا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا أتحدثونهم زوا karshe. to ne Allah ke faɗa maka yanda wayannan mutanen suke yace waya kuluna suna cewa amanna billahi wa bi rasuli wa ta'ana mun yi imani da Allah da manzansa kuma mun yi biyayya ta walla fariqun minhum min ba'di zalik sannan sai ga wasu daga cikin su suna juyawa bayan duk wancan cika bakin yace wa ma ulaika bil mu'minin tabbas wayannan ba mu'mine bane wannan aya ta yi kama da aya cikin suratul nisa'i alam tara ila allazina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila taghuti wa qad umiru an yakbu bi gaga da zamu karanta irin ce gaba daya ice wa idza du'u ila allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum idza fariqun minhum mu'ridun kai da wannan da wancan kamar su daya Allah ya ce alam tara ila allazina yaz'umuna shin ba ga wanda suke cika baki suna ikirari suna tutiya suna raya cewa annahum amanu bima unzila ilayka wa sun imani da abin da aka saukar maka wa ma unzila min qablika duk abin da aka saukar kafin kai ma sun yi imani da shi daman mumini baya cika mumini ai sai imani da abin da aka saukar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma duk abin da aka saukar da manzanni ko Allah ya ce sun mai ya yanzu nan amurin ya zai kawo zumi kabilka duna an yi ta haka mu ila tsagut amma idan an zo kan maganar yin amfani da doka da shari'a ta Allah sai su dinga ɗaukar ka suna mai da kan dokoki na tsagut dokar da ba ta Allah da manzansa ba ko mai cin karo da ta Allah da manzansa sun fi san dokokin tsagut akan dokokin Allah subhanahu wa ta'ala shi ce yuridun an yatahakamu ila taguti wa qad umiru an yakfuru bi bayan an musu umarni su kafircewa me tagutu ko faman yakfuru bi taguti wa yu'min billahi shi ba mumini ba ya zama mumini sai ya zama kafiri kuma ya zama ko ba kamar kai ma kafiri ne ko ba kafiri bane kai kafiri ne amma bi taguti ko kafiri ne kai bi taguti zaka jawo shi wani zo ce kai ma ba kafiri ne sai da tambaye shi kafiri zai me ko me ka kafircewa cewa? yace ya kafircewa dagutu kai haka kake mumini ne kuma mumini wani zai yara ɗalibai suna irin wannan sai a zo ce kai fir'auna fa mumini ne fa ko ce maka shi ma fa shaitan mumini ne ko ne mun kantareran kafiri ya ce ma shi mumini ne ko eh abu jahil mumini ne mumini ne bi dahuti ko bi dahuti amma ga an ce mumini da me kafiri da me mai kaiwa imani me kuma kaiwa shi sai ga mumini ba zama mumini sai ya cika sharɗan imani ko wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa qad dalla dalalan ba'ida kaga wannan sai shika shikan imani Allah da manzansa da littafansa da manzaninsa da ranar alkiyama da ranar lahira da sai kuma na shidan da ya zo a hadisi alqadr khairihi wa sharri shine in kai imani da wa'annan ka zama mumini ai islahi yace yuriduna an yatahakamu ila taghut wa qad umiru an yakfuru bi wannan ya an samu wasu daga cikin munafikai a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam gurin cika baki su mumine ne ai su ba abin za a layance musu a cikin imani ai su ne na gaba gaba a baki kullun sun fi kowa imani amma idan aka zo wata shari'a ta kamo su sai su ringa nuna kyama ba sa so a je gurin manzo Allah shi Allah ce wa idza idan an kira irin wancan mutanen wani suka cika duniya da cewa su mumine ne masu kuri cewa su masu imani ne da Allah masu imani ne da manzo ko masu biyayya ga Allah masu biyayya ga manzo amma idza du'u ila Allah wa rasuli idan aka kira su zuwa ga Allah da manzansa li yahkuma bainahum domin ya musu hukunci haka kace ce du'u ila Allah wa rasulihi aka kira su zuwa Allah da sai aka ce lime ni yahkuma ba li yahkuma ba an gane an gane me nake suna ce an ce tun da an kira zuwa ga Allah da manzansa kaga da sai ya kawo zamiri na tasniya ko a ce liyahkuma dan sai musu hukunci wai zai musu hukuncin Allah da manzansa amma sai ya kawo zamiri guda ɗaya kwal aka ce liyahkuma zamirun mustatirun ko taqdiruhu huwa ya'udu ila nabi sallallahu alaihi wasallam to ina kuma wancan a dan a nuna maka me an ce maka zuwa ga Allah da manzansa saboda man tsirin rasula magana ba Allah duk wanda yawa manzo Allah da'a ai man Allah subhanahu wataala yawa ba. subhanahu saboda me waye turo shi da hukuncin wa yake hukunci in yayi magana daga ina wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha to shi sai dan girman abun sai ka ce sai a kira ka zuwa ga Allah da manzansa dan yayi maka hukunci shi manzo saboda hukuncin manzo shine hukuncin Allah subhanahu wataala amma duk da haka idan kawai katsam idan alfujaiya wanda yake cika bakin cin da za a ce masa ka zuwa je eh, wata hatsaniya ta kama ko wata husuma ko wani abu da yake bukatar hukunci a zuwa je kotun manzon Allah me zai ce zan zartar da mu je mu ko sai nuna farin cikin sa amma kadan kawai sai ga yayi shokin ɗinka ya nuna shi baya so shi ba za a je kotun manzon Allah ba idan fariqun sai ga wasu daga cikin su minhum daga cikin su wannan minhum din hum suna kuma zuwa wawul jama'a din ta yaquluna kaga wannan kuma tana nufin munafikai kamar yadda muka fara to shin wannan ana nufin dukkan munafikai wannan hukuncin ya shafa ko kuma a'a wasu daga ciki ya shafa dukkan su me yasa saboda ai wayannan ta faru akan su ne sauran ma da abin zai faru akan su hadaniya ta faru a zuwa ce ku zo ku je kotun manzala nuna za su su ma ba su shi sai ce idza fariqun minhum mu'ridun sai ga wasu daga cikin wanda abin ya faru akan su suna kaucewa suna tawawwacewa ba za su aje kotun manzan Allah Allah ya ce a fi qulubihim marad me yasa same su ne wai shin rashin lafiya ce a zuciyarsu rashin lafiya a zuciyarsu ka san ka ga mutum yana abin da yake ba normal ba sai ka ga cewa kai anya kowa na lafiyar salau ko ba ka bane ka ga mutum yana wasu maganganu ko wasu ayyuka sai ka ce mamaki wai wani ko anya lafiyar salau ce me faru ne na ga fa yanzu duk sanyin nan da ake duk sanyin nan da ake amma wanka ake da ruwan sanyi kuma duk zafin nan da ake dumi yake ji wasu wuta ya hura yana ji kaga wani zaka tambaya cewa lallai aikin da yake ba irin na lafiya bane ko shi yasa a fi qulubihim marad abubuwan da suke shi yasa ma wani mai waka yake cewa qad tunkiru al-ayn ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم akan iya samu wani lokacin ido kaga yana kyamar yana gudun hasken rana me ya janyo saboda laifin rana a saboda ciwon ido ko kaga ido abin da yake bukata yana bukatar rana ta hasa ya ga abin da zai gani inda duhu ido ba zai aiki ba ko zai aiki to amma kuma sai kasance ya ga in kana ciwon ido zaka baka sana sai ko kana ka kaucewa saboda me saboda laifin rana ko saboda laifin ido an gane ga lalle akwai rashin lafiya haka baki ma zai iya kyamatar daɗin ruwa a samu ruwa mai daɗi amma sai ga mutum ya gunsa ya zubar mutum ya rashin lafiya sai ga duk abin da ya sa baka sai ce ba abin da yake sha'awa sosai sai ce ba ba shi da daɗi baya sha'awa ko kuma a kawo abin da ya fi yanzu mata wani lokacin mace in tana da ciki mijinta fa wanda da shi suka yi soyayya ta nuna ba ta son kowa sai shi a duniya wata mata da ta bata da iyayenta aka yi auren amma sai ya matsa kusa ta ce ya matsa an bai matsa ba za ta yi amai me ya faru ne normal take wannan a gane cikin wani situation na rashin lafiya ko to shine wani abu ne na normal ba a normal suke ba suna abu normal to shi ne Allah ya ce a fi qulubihim marad shin cuta ce a cikin zukatansu amiru tabu ko shakka ce marad ana nufin nifaq fi qulubihim maradun wa zadahum Allahu maradan amiru tabu ko shakka take da shi akan manzancin manzo sallallahu alaihi sallam. am yakhafuna ko tsoro suke ji an ya hifa Allahu alaihim Allah ya musu zalunci wa rasulu tsoro suke ka Allah da manzan su zalunce su ina Allah ya ce bal ulaika humuz zalimun bari wannan magana su wayannan mutanen su ne azzalimai wayannan mutanen su ne ba azzalimai a fi qulubihim marad cuta ce a zukatansu amirutabu ko shakka da ɗarɗar an ya na an ya hifa Allahu wa rasulu ko tsoro suke kan Allah da manzansa sai zalunce su alhaifu aljawru wa zulmu kenan yanci alme alhaifu ana nufin me aljawru wa zulmu zalunci kenan ko tsoro suke kan Allah da manzansa su zalunce su Allah ce bal bar dai ula'ika humuz zalimun Wa nan su su kadai ma su ne a zalimai a wannan babu irin wannan abin da gwano wai baya jin warin jikinsa in ji malam bahaushe ka san idan sa'a fi'il mar'i sa'at bununuhu wa saddaqa ma ya'taduhu min tawahhumi haka wani mai waka yake cewa idan aikin mutum ya zama mummuna to sai ya zama yana da mummunan zato ga mutane wa saddaqa ma ya'taduhu min tawahhumi duk abin da ya saba da shi sai ya ringa raya cewa haka sauran mutane suke yanzu mutumin da yake azzalimi sai daga ganin kamar kowa ma sa zai yi shi sa ga an fi saurin damfara mutanen kirki an fi saurin damfararwa mutanen kirki saboda shi mutumin kirki idan ka zo ka same shi musamman karantse musamman ma irin wani yanayi na azumi shi mutumin banza ya kware yana kuma so ya samu mutumin kirki shi sa ga hada wata riga ma da ake yi mai wani irin aljuhu sai a ce mai wani annabi ya je kasuwa me yake nufi da annabi ya je kasuwa shi zuciya safara gane yake kowa fara zuciya ce da shi aljihunsa mai irin buɗaɗa na irin na ishara kuma ya zuba kuɗi a ciki gane yake kowa ma ya za a yi tunowa ke la yasriqu sariqu hin yasriqu huwa mu'min ko to kai yake gani kowa fara zuciya ce da shi ba wani mai fare shi to kawai sai shiga kasuwa a haka sai an ɗanɗana tukunna ya gani sai tabbatar da akwai wanda fi qulubihim marad ko <laughs> to shi yasa suka cewa idan aka samu in dan damfara ya samu mutumin kirki ya fi saurin damfara sai zo da kira salaha ya zo yana wallahi tallahi wani ma ya ce wallahi ka gaggaga shi dai muna watan azumi ga kaza zai daure ka da jikinka sai ka ganin ya za ta ina mutum zai faɗo nan kuma ya zama yana ƙarya ƙarya yake ai wannan ba zai yiwu ba kuma sai daga baya an taɓa kan sai gano ashe akwai a cikin mutane akwai wanda za su iya irin wannan to shi sa qur'ani yake faɗa maka fa a cikin mutane akwai masu wannan fa wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum yukhadi'un Allah wal ladina amanu eh shi zaka dan yake fara ma tunda wuri ka shirya dan masu irin wannan rantsan rantsan su zo ka dauka cewa wai kowa ma haka yake abin da ya faɗa a bakin sa haka yake a cikin zuciyarsu akwai mutanen ah me yasa kiran munafiki munafiki ba dan wannan ba a shi sa manzo Allah ke cewa ayoyin munafiki guda hudu ne daga shi sai ce idza haddatha kadaba kai mutumin kirki gani kace mutum ba zai karya ba ya zai ka faɗi wani abu daban kuma a cikin zuciyarka wani abu ne daban a shi sai yake faɗa maka munafiki yana da wannan ba normal normal abu ne a gurin sa faɗa maka kuma ƙarya yake wannan normal abu ne a gurin sa to shine Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa bal ulaika humuz zalimin bar dai wa'annan sune azzalimai amma sune azzalimai kuma suke accusing din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zalunci akwai wani bawan Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi rabo a gazwatu Hunain da ya rabo ya rarraba sababbin tuba shanu ɗari ɗari rabo dai irin wanda kowa ya sani wanda muka sha faɗarsa sa nan eh, kyauta ta yankan shakku ta wanda baya tsoron talauci kawai shi kuma da ya koma gefe sai ya ce wannan wannan rabon ba a yi rabon Allah ba kuma wannan rabon zalunci aka abdullahi bin mas'ud yana gurin yace sai ce sai na ce wallahi suna faɗa manzo Allah abdullahi bin mas'ud ya zo sa manzo Allah ya faɗa masa rabon nan fa da manzo Allah ya ba gidansu ya dauka ya kai ba ba 'ya'yan baffansa ko 'ya'yan gidansa ko 'yan uwa ba ko 'ya'yan cikinsa ya ɗauka ya ba ba wasu ya ba sababbin tuba saboda me su wannan ba su da fahimta su goma musulunci suka yanzu kasu ta ana jihadi ne don a ɗebo kuɗi a zuwa tara a zama masu mulki to su mu da muka nemi kuɗin bari mu raba muku ku sababbin tuba ku gani ba shi kenan ba in don kuɗi ne kuma ta wai dukiya ita ce karshen goal karshen wani target din mutum a rayuwar duniya a'a yarda Allah da imani shine karshen target dukiya ga ta zo mu a baku ku san koyi wannan me yasa aka baku saboda sadaka saboda Allah subhanahu wataala kaga sai gani a aikata cewa me dukiya ba ita ce wani abu ba imanin shine wani abu kamar yadda daga bayan su duk sun zama haka lokacin da suka shigo musulunci da haka suke yan zalama kawai sun zama musulman fatuhu makka amma daga baya da Allah ya sa imanin su sai zauna a zuciyarsu sai zaman aka yi musu magana bar a baku in za a tura ku wani guri ma ku samu kuɗi su ce ina su ne ba kuɗi suke duba ba to shi wancan munafiki sai zo ce ai wannan rabon da manzon Allah ya bi rabon adalci wa bai rabon gaskiya bi rabon Allah Abdullahi bin Mas'ud ne ya faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ran sai ya baci fuskarsa ta yi ja kamar wani bangaren lu'ulu'u sai kyalli zaki sallallahu alaihi wasallam yace wa ya ya'dil idan lam ya ya'dil Allah wa rasuluhu wa zai adalci idan Allah da manzansa ba su adalci ba ko shine Allah ce am ya yakhafuna an yahifa Allah alaihim yace bal ula ulaika humuz zalimun in Allah da manzansa ba su adalci ba wai zai adalci babu in dai akan sadaka ne akan abin duniya zaka buɗe baki ka faɗa manzo Allah wannan maganar to shi sadaka shi da kwata kwata ma sadaka zakka ba ta cikin abin da yake so dinsa haramun ne ya karbi zakka haramun ne yan gidansa dabino jikansa ya dauka ya kwakula baki ya ce da ce baka san wannan ba ta halatta ga yan annabi Muhammad ba da eh, dangin gidansa kuma sanan dukiyar da ya tara gaba ɗaya kaf ma'asir muslim nahnu ma'asir anbiya الانبياء nurat ma tarakna fa huwa sadaka duk dukiyar da ya bari ba a garanta na ko jika ko mata ba su da gado a cikin dukiyar annabta abinda sun bari kaf sarka ce za ka yi baitul mali musulmin gaba daya to kuma za ka ce suna yi suna yi don wani abin duniya to ga wani yana baka lesson in har za a kalli manzo a tumume shi da zalunci to kuma wani adalci za ka yi za ka zama ka zama wankakke da mai ka zama shafaffe da mai kai ba mai ka dole sai ka samu wani ya gamsu da kai wani bai gamsu da kai ba amma dai babban abin ne ya zama kayi abin da ka tabbatar ka fita a gaban Allah subhanahu wa ta'ala shi sai Allah ya cewa yanzu yace a fi qulubihim marad amiru tabu am yakhafuna an yahifa Allahu alaihim wa rasulu bal ulaika humuz zalimun Allah ya ce kai bari dai wa'annan ma su kadai su ne azzalimai tambaya anan kafin mu ce wani ayar shin yanzu duk wanda aka ce yanzu aje kotu ya zuwa ya zama azalim eh kotun musulunci eh na ga mun tsallake aya ɗaya ba fassara ta ko mun tsallake aya ɗaya in ya kullum muna haƙo ya to ilahi mutu'inin akwai wanda kwata kwata ko shi yake da gaskiya kaga matsala ke wa in yakul humul haƙu idan aka ce wa idza du'u ila Allah wa rasuli in aka kira su zuwa ga Allah da manzansa li yahkuma bainahum da manzo ya musu hukunci idza fariqun minhum mu'ridun sai ga wasu daga cikin suna kaucewa suna waskewa wa in yakul humul haƙu idan kuma haƙi su sun san su suke da gaskiya gaskiya a bangaren suke tu ilaihi mud'in su sun fi so ma aje kotun manzon Allah kun gano su ko su sun bi sun bi sa'ade ko za su zo kai tsaye ba kai gace ba cikin sauri suna farin ciki za a tafi mana aje aje saboda me suka tabbatar sun san adalci ko a kotun manzan Allah ba wani na gida ba na nesa sallallahu alaihi wasallam kowa a gaban doka ɗaya yake babu ahlul baiti babu wanda ba ahlul baiti ba kowa a gaban doka ɗaya yake shi yasa to in suka ga cewa ba su da gaskiya sai ga suna kakkaucewa ba su akai uh, hukuncin kotun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ya tabbatar da gaskiyarsa sai ga cewa aje mana aje ai mu je mu je mana hukunci ya to ilaihi mud'in zasu cikin gaggawa suna masu gamsuwa to shine Allah ya ce afi qulubin marad zuwa karshe kaga wannan me yake wa zalama irin tasu da san kai da kuma da Allah ya ce wa in yakul lahumul haqu ya'tu ilaihi mud'inin idan su suke da gaskiya sai su zo suna masu miƙa wuya wani yana nufin yabo a gare su eh yana nufin kushewa a gare su kushewa ce a gare su me yasa zuwan da suke cikin da'a wato ba ko da shi ne ga mutum yayi da'a zaka yi ba masa ba innama a'malu su me yasa suka zo ganin gaskiya ce da su suke kuma karɓa musu haƙin su ba wai dan gaskiyar manzon Allah ba ba dan adalcin sa ba shi yasa Allah zai faɗa mana kuma sifa ta mu'mini a gaba shi mu'minin gaskiya shine me shi ke gaskiya ko ba shi ne da gaskiya ba doka shari'a ta masa daɗi ko ba ta masa daɗi ba fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima wannan shine ɗabi'a ta mu'minin gaske da haka ba zai zama ku zama cikakkun mu'mine ba sai kun mai da manzan Allah shi ne mai hukunci akan duk abin da ya faru a tsakaninku sannan kuma duk in manzan Allah ya hukunci kan wanda ya ji wani abu ya sosa masa zuciya akan hukuncin manzan Allah sannan kuma a sallama a miƙa wuya ɗari bisa ɗari wa ta taslima shi ya ce wa in ya kullahu mul ya tu ilayhi ne to da haka dai ba duk wanda ya ƙi zuwa kotu ba ne ya zama abin zargi ko sai wanda yake da irin wannan halin tunda kotuna kala biyu ne akwai kotun gaskiya akwai kotun ƙarya akwai alƙali mai adalci akwai alƙali mai rashawa akwai alƙalin da yanka je iya gaskiyarka gaskiyarka ita ce za ta fitar da kai a gabansa a kuma alƙalin da ita gaskiyar farashi ne da ita duk wanda ya biya shi zai ɗauka ko shi zai wuyin to ga irin wa'annan ya danganta mutane kala-kala ne wani zai so je waccan ba zai so ya waccan ba saboda dalilai kala-kala mai gaskiya zai so irin wacce ake sayarwa ko mai gaskiya mai gaskiya zai so irin wacce ake sayarwa a ba zai so ba ga fi son ta gaskiya da gaskiya irin kotun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gobe za mu tashi akan wannan gabar insha Allah lokaci na ga ya ja mana mun dan kara abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada kuskuren mu Allah ka yafe mana kuma Allah ka sa karatun ya zama hujja a gare mu ba hujja akan mu ba Allah ka shimfiɗa mana zaman lafiya a ƙasar mu ka ƙara albarka wannan ƙasa ta mu da mana ka Allah ka sa ta zama mai albarka ka haifar da arziki mai tarin yawa a ciki Allah kuma ka sa mu cika da imani shugaban ƙasa Allah ka ba shi lafiya dukkan marasa lafiya ma Allah ka ba su lafiya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته